أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وإنك على كل عظيم فلا يمكن كلمتين على الكافر من يرد الله به خير على الكافر المرء مع من أحبه وآله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد فالسلام عليكم يوم ثلاثة تقل وطن بالكيدة هجرة نادوه لريد الثلاثين لبيت daidai da biyu ga watan tara 2014 za mu yi karatu na goma sha uku a cikin hamziya za mu tashi baiti na dari da tasa'in da tara a satin da ya an yi magana ne akan bayani akan yabon alkur'ani mai girma yanzu kuma zai biyo ma asalin kitabi ya yi magana a kansu shi na yana mai da cewa Isa قوم عيسى عملتم musa موسى kuma عاملتكم الحنفاء صدقوا خطبكم وكذبتم خطبهم إن ذا لبئس البواب لو جهلنا جهودكم لسوينا أولي الحق بالدلال سواه shine ce rauni ita ya ku jama'a annabi isa alaihi salam su ne nasara a qawman kun yi mu'amala da annabi Musa Salamu salam ne ya to kun yi musu irin mu'amala billahi irin wadda al-hulafa musulmi amalat kuma suka yi muku mu'amala gabaɗanku ma'ana ku nasara Kun yi mu'amala da yahudu kamar yadda musulmi gaba ɗai suka yi mu'amala da ku da ku da yahudu gaba ɗai sai kuka wa yahudu irin wannan mu'amala yanzu zai bayani wani irin mu'amala ce shi da yake fasta ku gaba. domin su nasara sun gaskanta littafin ku ku yahudu amma wakar ɗartun kudubar kun ƙaryata tahinsu, to ya aka yi haka su sun yadda da naku ba yadda da nasu ba a nan ga Allah wa qalat al-yahud laysat an-nasara ala ne, wa qalat nasara laysat al-yahud ala shay'in kuma ga wannan magana dai an ce su yahudu sun canza ne abubuwan da ke waro a cikin littattafansu to saboda la'akari da haka canzawar da suka yi don shi ɗaya ne aka ce su yahudu sun ƙaryata su, amma su nasara ba su irin wannan abin da yahudu suka yi ba ko kuma a'a su nasara a lokacin da yahuda suka ce musu laisatin nasara ala shay'in su nasara ba bakin komai suke ba su suko na nasara sai suka rama suka yi raddi a kai suka ce wa ƙalatin nasara laifat lehuna ala shai su ko nasara sai suka rama kaga anan ya nuna ba wa dai suka yi ba amma su yahudu da suka fara sun karyata littafin nasara amma su nasara yanzu ramawa ne suka yi shi ne ya ce inna za haƙiƙa wannan abu na ƙaryata littafi da fi'isal wa bawa'u ma dalla da komowa baya aiki wanda ke sa komowa baya wanda ya yi talmihi ne zancen Allah wa ba'u bi ghadabin min Allah yace law na juhudakum da mun yi musu irin musun ko lattawaina da mun zan karkar mun koma daidai awalil haqqi bil dalalati yanzu akwai daidaita da gaskiya da bata a ba za mu daidai ba don haka mu muna nan bisa ga gaggasa wa littattafanku ko kuma kuna nan bisa ga ƙaryata namu sai ci gaba dai na yin magana kan yahudu sai ce malaku me yasa ne ku ikhwatul kitabi ya ku ƴan uwa na littafi muke tare da ku kuna san alhali mutane kuke laisa yura ikha'un ba a kiyaye yan uwantaka lil haƙƙi ta gaggata littafi dukkan da gare ku domin mu mun gaggata na ku ko kun ƙaryata na zai ci gaba da wani daga cikin da dalilan da yasa suka ƙaryata na sun ce al'awwalu mutanen farko su ne yahudi kenan ya hasidu suna hasada ne ga al'akhira na ƙarshe mu kenan wa ma zala lamari bai kushe ba kazal mugudatsuna wal qudama'u haka dai waɗanda suka nuna baya da waɗanda suka gabata ake samun hasada wa juna domin su din an aiko dukkan annabawa cikin su mafi yawansu amma da aka aiko annabawa sallallahu alaihi wasallam a cikin larawa sai suka yi hasada shine ce ai haka hasadar take gadin gadin annabi adam alaihi salam har zuwa yau kaga wadanda suka gabata suna hasadar suka zo da baya kamar yadda su yahudu sun gabaci laraba da aiko annabawa amma yanzu kuma da aka aiko annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su sai suka ce inda annabi ne na gaskiya da cikin su za a samu shi to ba haka sai ce kada alimtum kun hasan bi dukkan qabila habila lokacin da ƙabila ya zalunci habila ya kashe shi wa ke wace dama waɗanda ake zalunci daga cikin ‘yan uwa al'adkiya ko masu tsoron Allah dama su ake fisko an zalunta domin su ke da hankuri da dokar zalunci. A nan magana da su ƙabila da marabila shi dai ƙabila shi a farkon ɗiyan annabi Adam alaihi salamu habila shi annabi. Me ya hasa da sa ya kashe shi a lokacin ƙabilu yana da shekara ashirin da biyar shi ko hali yana da shekara ashirin sannan su a wa'in na hawa ta haifa kowane namiji da mace kowane namiji da mace sai a ɗauki namijin nan a haɗa shi da mace macen haka dai annabi adam alaihi salam sai da ya shekara dubu haka ga rayuwa ta ƙarshen ta sai da yanzu duniya ce ta kai dubu arba'in kafin ya rasu to shi ne dai zancen su akan zalincin da shi ƙabila ya mai zancen Allah wasu alaihim na ba abu na adama bil haƙi iskar raba qurbanan a cikin suratul ma'ida bayan haka sai ci gaba da cewa wa kuma kun ji adabi ne ga can da yace kana alimtum kun ji bi kaidi abna'i yaquba da makircin biyan annabi yaqub a wata nusa maimakon abu auladi ya ba Shirya wadda suka yi ga akawun dan uwansu na jini annabi yusuf alaihi salamu amma kakka jina faɗi cewa ƙabila ya zalunci habila ka gana ka wannan kissa ta biya annabi abuwa alaihi salamu ka ɗauki duk to shi sai ce ma wa kulluhum sulaha ubuhu suna kirki ne biyan annabi yaqub alaihi salam don na kwarai ne sannan nan bai ce wa biya anbiya ba don ne saboda an yi sabani ne cewa annabawa ne ko ba annabawa ba a cikin dai ko tsammanin aka yi mutum ba annabi ne ba annabi ba ya kai bi inda ya haka kamar a yi tsammanin mutum waliyi ne to ko ba waliyi ba ne kaga dai mutumin kirki ne gaya don haka sun ci gaba da faɗin abin da ya faru ce na alƙawu lokacin da suka kada shi fi ga ya bace jubbin ko kuma fi ga ya jubbin duk akwai kan haka a cikin zurhi na rijiya ita jubbin rijiyar da ba a yi ma ɗauri ba mawuru. suka jege shi bil iski da ƙaƙen ƙarya wa hawa bara'u alhali ya barranta daga abin da suka jehe shi a kai. To menene isko din nan shi ne lokacin da za su sai su suka ce bawa mu ne bayan su da cikin rijiya. Aga ba bawa ba ne. Ko kuma a zancen Allah cewa da suka yi in yasirik faqad taraka ga lahu min qablu a nan wannan satar da suka faɗa shine akwai wani gunki na kaka ne na gihin mahaifiya ce gunki ne da ake zinari da azurfa annabi sai kama gunkin ya kakkalle shi jefa shi ga hanya shi ne in uwansu suka aibanta shi akan haka a wata ma riwaya an ce mahaifiya ita ta ce ya ne ya kama gunki ya kakkalle shi ya jefa da shi imamu dabari ya ce ai wannan alheri na ma annabi yusuf alaihi salamu ya yi to shi ne sai sake wayoyin musulmi gaba ɗai ya ce ba ta asau ku musulmi ku yi koyi da mamma ba da waɗanda suka shuɗe izbilimtum yayin da aka zalunce su suka yi haƙuri to kai da za a samu wani zai zalunce da yanzu to ka tabbatar da ka haƙuri domin fatta alfi yin ko, azaru hankuri linnafsi ya tabbata ga rayuwa fihi ga kore da waɗanda suka gabata domin ku samu rabon da suka samu a kan sun yi hankuri da jarabawan da suka shiga su samu ku samu yadda Allah kamar da suka samu gwargwado. Ubayan ka sai sake juyawa ga ahalin kitabi sai sake ce musu game da rashin cika alkawari. Ya ce a yanzu ku ahalin kitabi kuna tsammani ya ku musulmi ga ahalin kitabi waffaitu? kuna ganin kun cika alkawari da abin da Allah ya yi muku na aiko annabi kuka gaggata shi ina kano lokacin da su suka yi amana suka ɓoye abin da Allah ya yi musu alkawari suka ɓoye gaskiya to ai su yahudu ba su ganin ma kun cika alkawari don haka tun da su ba ta da kyau sai su ga kamar koko irin su kuke koko ko musulmi kuna zaton da yahudu sun doke ku a hasan kun kyautata is a sa'u yayin da su suka munana kuna ganin sun doke ku cewa ku kun kyautata ma'ana daidai kuke ku ba haka suka doke ku ba wannan masara kenan ko a a ya ji yoma nasara ne a nan ya yi batun yahudu ya yi ta batun yahudu to kan nasara su ga cewa ai ga ga abokan gabansu ana ta magana a kansu shi ne sai jiwo nasara sai ce a turaku yanzu ku nasara kuna ganin wafarkin halan kun cika ne hi na sanu lokacin da ya yahudu suka ci amana da ko ku ku cika ba an ko ku kuna ganin ku ku nasara a hasantun kun kyautata ne in azabu wanda ya buɗe suka na to ai ko ku ba ku kyautata ba ko tsara ne sai ce a ga wannan in kare ne sai ce bal ba haka ba ne gaba ne ba ku kyautata ba a ba ungubannai tamadin sun doge ala tajahuli ga aikin wauta wanda al'amuna diyansu su ne biyan nasara da yahudu ta kafat sun bi asara hasawunsu ma'ana sun bi gurabin uwayensu من zancen الله وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألقينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يكلون شيئا ولا يهتدون التي بينتكم توراتهم أو أو التوراة وتبين سيره والأناجيل ده إنجيل معنى إنجيلا تبين على صلى الله عليه وسلم أما وهم سو يهود للنصارى shuraka sun yi tarayya sun gane kai fi juhudihi ga musu annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma fi juhudihi ga musu su da suka yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam domin Allah na cewa alladhi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil to anan sai ce in ta kolo ko in ya kolo? in ta kolo in har kuka kada baki kuka ce ma bayyana ku attaura da injila ba su yi bayanin annabi sallar alaihi wasallam ba lallai in kun kace haka kuka yi musu amma zala ta ashiwaru dundumi bai gushe ba ko kuma fama zala ta gashiwaru ko ashiwaru ko gashiwaru gushe bai gushe ba biha ga taura da injila an uyunihim ga idanunsu ma'ana tabbas idanunsu rahi suke kuma idanun sun yi dundumi ga taura da wasu kila ba su kalli a taura da lajina su ka abin da ta kunsa ba da sun ga sifa ta annabi sallallahu alaihi wasallam istiara ta karihiyya ce yace auta qulu ko ko in abin kuma ku ce kad bayyana tu lalle a taura da lajina sun bayyana da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da shi ke haka ne tun da kun yaba a taura da lajina sun bayyana annabi sallallahu alaihi wasallam to ba ma da ku ne mun samu kunnuwanku sannan suna kurunta amma ta koro ga inda attaura da linjila suke faɗa ko ko ba mare da usulmi tabbata ga kunnuwanku amma ta koro ga abinda attaura da linjila suka faɗa sannan su kunnuwan ku kurame ne sai zan habaru da mubtada in mahabub don haka kenan nan, kan da kuka yi tsaurin girman kai ne da hasada kawai sai ce arafuhu an karu. ai sun gane annabi sallallahu alaihi sun musanya shi ne kawai Allah ce allazina atayna wa mun kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum Abdullahi ibn Salam yace yace da Umar radiyallahu Ya yace wallahi sanin ma da niwa annabi sallallahu alaihi ya yi tsanani bisa ga sanin dana sai ce wa shuhada masu shaidu katamatu sun ɓoye alaihi sallallahu sallama ne ga shahada da shaidarsu zulman bisa ga zalunci domin zalunci shi makulun da ajiyar ne wannan bayan haka a nan da yake shahada shahadatu shuhada zancen Allah wa man azlamu ma katama shahadatan indahu min Allah a yanzu yalla kuna musanya a sallallahu alaihi sallama kuma ku koyi abin da ya sauka gare shi domin ku kushe gaskiya shin yanzu nurul ilahi aw nurul ila yanzu hasken Allah fi ubul abwabu ba kuna na iya bice hasken Allah wa hawa ya za a yi su bice hasken wa hawa allazi shine wanda yasta zawa ake haskaka da da hasken ai ba za su iya ba domin Allah ya ce يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره to in haka ne akwai wani abu da aka yi musu wanda sanadiyyar musu su aka rede su sai ce in han mutu za ku yi ku yahudu awala yin kiruna me ya hana su yi musu man waɗanda alhaija'u daga ta annabi sallallahu alaihi wasallama tahanat home? da ya su tallike su haha da maridinta an amrihi kuma ga umarni annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in haka ne ba za su mutane wannan ba wannan ya nuna da cewa sun su waɗannan sun doge kawai ne bisa gabata ya musanya annabcin da annabi Muhammad sallallahu alaihi don haka sai ya ci gaba da cewa saboda tsananin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya same shi da su a wurin yaƙi sai ce wa sabu annabi sallallahu alaihi wasallam ya tufatar da su yanzu da sauwar sigari tufahi da kankanci wa qasullat alhali an zubda dima'un yi nasu ko kuma wa qasullat diman min humu an zub da su kamar yadda aka yi banu ƙuraiza an kashe wurin mutum ɗari shida ko ɗari bakwai ko ɗari takwas a lokaci guda a lokacin da suka sauka da hukuncin sa'adun da mu'azin wanda al'arshin Allah ya girgiza a kansa Allah ka yadda da shi mala'iki dubu saba'in suka sauko janaza sa ba taɓa takin ƙasa ba sannan husinar dima'u an tsare wa 'yan su jinainai kamar banon madina an hishe su a ciki amma ba tare da an yakin su ba shi ne a nan yanzu zai kai gaya ga nuna da yahudu da kuma na nasara irin 'yan yadda suka wa alaihi sallallahu alaihi musamman yahudu ya ce kai fara hadin gida ba kuluba ya Allah zai shiryar da zukata nasu wanda zukatan da nasu hashuha tsake da zukatan albagaza akwai tsananin ƙiyayya habibi ta masoyi ne suna mugun ƙin annabi sallallahu alaihi wasallam ban mamaki idan ba su samu shirya ba domin su yahudu wanda suka musulunta ba su suka kidanya akaiwa da su ba ba su da wanda suka musulunta zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi ne zaka ga idan masu tafsiri ba su ga misali sun ce ka abdullahi ibn salam wa ashabihi kama abdullahi bin salami da abokansa ma haka yahudu ba su da yada suka musulunta fara da ke musulunta da yawa to a nan zai wani irin babban waiwaye ga yahudu akan kore wani abu daga cikin aƙidodinsu da kuma nasara to shi ne ce nuna kula marta mana ahal kitabai ne ya kuma abota littafi guda biyu min aina atakum tadlisukum ina ukun tawo ku ta to ina kun ka same da cewa reality da cewa Allah guda uku ne ya zambillah wal badawa ina akidar badawa tattaro anan taslis yana magana ne akan nasara Allah na ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasatin wa ma min ilahin illa ilahun wahid shi ko akida a can su nasara suka ce Allah Allah Isa Allah Maryam Allah subhanallah wal bada'u da aqida ta bada'u shi ko wato aqida ta bada'u shine bayyanar ra'ayi da ba shi da dalilin da suka sa suka jingina ma Allah wannan shine zaka ga wasu ayoyi an shaye su cikin ikon Allah sai a shaye wani hukunci a tabbatar da wani sanadiyar haka sai suka ce ai wannan nuskin da ake yi ma'ana dai Allah bai san ga subhanallah nan gaba wani abu zai faru Shi ne da maslaha ta bayyana sai canza ra'ayi subhanallah to ne aqida ta bada wanda yan shi'a suka doka wanda zai yi magana kanta da yawa a nan gaba sai ce ma a ta bil ta yi kitabu ba wani littafi da zo da aqidar bai ta silisi da bada'u don haka wa'atika da duwar kudir ila nafsa fihi wanda ba nafsi a kansa wannan iddia ƙarya ne wannan wannan duk aƙidar da ba nasi ƙarya ne kamar yanzu masu lokacin zargin sahaba ba za su jawo ƙur'ani ba su ce ga inda aka ce sahabbai kaza ne suna da matsala kaza ba za su jawo hadisi ba ingantacce sai dai kaga suna bin mugun tarihi wadda awi duk wasu iddi'a'o'a malam tuki mu alaiha bayyanatin wa'inda ba a tsaye da hujjoji a kansu ba malam yuqimu alaiha bayyinatu wanda su tsaye da hujjoji a kansu ba ko ko malam tuqimu alaiha bayyinatu wanda ba tsaye da hujjoji a kansu ba kamar ya jirkice musu yana magana da su to wayannan iddi'a'in da kuka yi abna'uha iyan waɗannan iddi'a'i adiya ushakku ne ba su da uba ma'ana ƙarya ne dukkan abin da iddi'a'i da kuka yi indi ba hujjar kansa to anan zai jiwo musu ga wani tanakuli da suka yi na daidai sun gadi wannan tiryaniti shine cewa Allah uku ne subhanallah sannan kuma wata rana sai ka same su kuma sun ce Allah guda ne to shine zai magana kan haka sai ta shi irin dan sani na zikiru ce, an batun uku da kukai cewa Allah uku ne walwani da kuma wata rana ku ce guda ne shin wannan abu da kuka yi na kusu gudan nan da kuka faɗa ya zan rage fi addikun ga kidan da kuka yi cewa uku ne amna ma ko ko gudan nan da kuka faɗa ƙari ne a rage ne to ya an kai haka wata rana ku ce guda ne wata rana ku ce uku ne wannan tanakuli ne ke. don haka duk mai hankali ba zai magana biyu ba ya wani kuma ya warware ne zai wani cewa zai mamaki a kan sai ce kai ko hatun mu ilaha to in dai haka ne ya kuma kuka kadaita Allah wanda Allah da kuka kadaita al'aba'u ubanninku kakanninku kenan wal abna'u da iyan kakanninku duk dai kakanninku kenan na fattauhi da sun kore ɗayanta an ga Allah sun ce uku ne to ya an kai kuma wata rana ku ce guda ne kuma kuna bi su dan ya anka tambayi ko da ila lahu mattabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina a ba'ana. haka ta na ke don haka wata rana za ku ga kun bi su a kan cewa uku ne wata rana ku dawo kuma ku ce guda ne to ce da kuka yi uku ne kun bi su kenan ce da kuka yi guda ne to kun saba musu to don haka ku tsaya wuri guda ku ya gudu mana da ku da nasara shi ne yanzu zai jiyo musu da aunawa ta hankali yake yanzu ina tambaya a ilahun murakkabu yanzu kuma za a samu Allah wanda aka hawa wasuwa da talinta abin da shika rage kamar a ce ga hannu ga kama ga hanci ga kunne da sauran sai yanzu ana samun kuma Allah haka kai ma da mai na da ilahun mu ne mu taba jin wani Allah ba a da akwai yanki yanki fat fat da za ta yi ga bayanin jikinsa mu ne mu taba jin haka ba don haka ya nuna ba ku da hankali a yadda kuka faɗa ma Allah subhanahu wa ta'ala ku yahudu to a nan domin akwai wani da a wani abu da masu tauri suka ce burhanu tawarudi da kuma burhanu tamanu'i wanda zai nuna inda a kaddar za a samu Allah guda biyu a cikin duniyar nan to ɗayan biyu ko dai su dace ko su saba idan sun ka dace to bai wayewa al'amarin sai zarata lokaci guda domin guda na iya cewa a yi ruwan sama a wannan shekara guda ya ce ba za a yi ba wannan ya koru ga Allah subhanahu wata'ala sannan abu na biyu idan suka saba to saba da suka yi wannan guda ya samu iko akan guda to wancan ba Allah bane kenan kaga sai zama Allah ya koro gare shi dan ya kasa duk da wannan bai samuwa domin Allah subhanahu wata'ala yana cewa law kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata da akwai wasu abubuwan bauta a cikin sammai da ƙasai wanda ba Allah ya ce na fasadata wallahi da duk lamarin su ya lalace wannan dai bayani wurin shin gida shi na cikin da tafai na tauhidi sun yi wata magana a kansu mubaraka sai sake biyo musu a nan a ƙaddara kamar yadda suka faɗa cewa ana samun ilahun ba, in sun yadda da haka ko a samu allola da yawa to shi ne zai buge su akan haka ne sai ce a min hun nasibun min al-mulki to ina tambayar ku jikin allolan nan guda uku na ku kowane yana da kaso na mulki wanga ya ɗauki wata duniya wanga ya ɗauki wata duniya wanga ya ɗauki wata duniya to in sun ce haka to ga amsa fa halla ta mayyaz al ba mai hana kaso kason su bai bambanta ba a gano wannan ya ɗebi jiha ƙasa kaza wannan ya ɗebi ƙasa kaza mai hana ba mu samu haka ba ai ba samu haka ba yanzu dai ba su da hankali da suka yi wannan magana ta a kidayewa Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah to ba da sai tambayi ya ce a to in sun ce kuma kowanne na da kaso na ƙasashe wanga ya diba wanga ya diba wanga ya diba cikin Allah nan guda uku subhanallah to yanzu tambayar su za a yi idan sun ka ce a suna da kaso kaso amma sun gari mai na wuri guda duk sun ga mai duniya wuri guda suna mulkinta to shi ne ce a turawa yanzu kuna tsammanin su allolan nan har sun garwaye duk kashe-kashensu ne hajjacin don bukata wani darin saboda nasuwa suka yi haka to in abin yahudu su ce yi haka ne sai ce to sai abin da amsa shi ne lallai allah bai da bukata bai matsuwa domin Allah mawadaci ne daga dukkan abin da ba shi ba fa inna Allah ganiyun 'anil alami. haka in dai mun sabar da bukata da matsuwa yasa sun ka game to ba ba alloli bane ke to anan in abin kuma yahudu su ba da ansa su ce a azami wadda sun kai ba don matsuwa ba ne kawai dai sun gane ne ba don matsuwa ba kuma ba don bukata ba sai ce sai aka yi ma ba zan kula da kuma abokan garwaya wani bai zalunci wani ba alhali wani bai zalunci ba ana samun haka kuma a gani a ci gaba da tafiya haka nan wani bai zalunci wani ba ba za a samu haka ba to abin da ke karwatar da abubuwan da suke iddi'ai shi ne domin za mu ga talintoci gaba ɗaya an haɗa su an kyautatashe su bisa ga fuska mahi kyautatuwa ta littocin sama da ƙasa da abin da a tsakaninsu da komai ba a ga wani matsala ba wadda za ta nuna abubuwan da yahudu suka ƙirƙirari ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan haka sai ya ci gaba da cewa sai ina. Eh? Abubuwan rakibul himar to anan ya tabbata annabi isa alaihi salamu su sun sani ya zanta ne cewa annabi isa alaihi salamu yana hawan jaki to anan sai ya kaɓo su da wannan magana ce ahuwar rakibul himar yanzu kuma allah shi ke hawan jaki annabi isa an sai na hawan jaki yanzu kuma kunyar shi ne allah kuma shi yana hawan jaki to in sun ka ce i yana hawa to in dai kunyar da yana hawa yake faya fa ya ajin idan ya kasawa ga Allah a ce ya wahala ya musu hutana ta ɗin har hawan jaki don haka cin da wannan Allah naku har yana hawan jaki wannan dai na mamaki ne ga iddi'a'in su na banna to sai ce an jami wa hima ko ko a gaba ɗaya an nuna a bisa ga jakin gaba ɗaya kuma ba annabi isa kawai ba sai ce lalle laƙar jannan ma hakika jakin nan ya girma wanda ƙaton jaki ya girma mai sha'u mai yawan ta yabi jam'iyyar da taron su to a nan domin a ce yau ga allura gaba ɗaya bisa ga jaki to yaushe za su wasu su nan, tunda suna da bukata suna da matsuwa to a nan duk inda aka kewayewa da hujja a kewaye su da hujja ta hankali to sai kamar yanzu sun ce kai gaskiya abubuwan da muka faɗa ga Allah subhanahu wata'ala gaskiya muna cikin wauta har mu ce kuma mu yadda annabi Isa Allah ne kuma ga yana hawan daki da bai sauran abubuwan da ya faɗa sai su take ce musu a'a an tuwa mu je gura ilahu ko ko dai kuma ba uku din ba shine a Allah akwai wani Allah kuma wanda ba su waɗancan ba kuma to in haka dai in kun yadda ma nisbatu Isa wal intima'u menene dangantakar isa da jingino isa ilaihi ku ce masa Allah kuma in dai har ku wannan hujja cewa da ni muku cewa lalle mun yadda uku din nan da muka faɗa ba Allah ba ne to ya an kuma kuka jingina annabi isa alaihi salamu zuwa ga Allah taka ku nasara ku ce isa alaihi salamu Allah ne subhanallah don haka da wannan ne yake buge yake da hujjojinsu ta hanyar hankali cewa dai abubuwan da suka faɗa wauta ce domin waɗanda da suka ce alloli ne irin maryam irin annabi isa an ga irin bukatocinsu irin cin abincinsu da kuma kwanan da suke da dai sauransu don haka yana tabbatar da dai allah subhanahu wa ta'ala guda ne kusan a shi ne rabin littahi domin yana da baiti ɗari hudu da hamsin da shidda wanga kuma shi ne baiti na ɗari biyu da ishirin da takwas yanzu za mu tashi baiti na dari biyu da ishirin da tara kusan mun yi baiti ya kai kusan talatin shi ne za mu tashi wani sati an arabtun bi hafsi fati falin hus fatkulakun bi wasu wa uku. duk na cikin wasu abubuwa na masu nauyi domin aunawa ke ta hankali yake musu domin ne ya wartatashe su kan wannan mugunya aƙida ta su ta hukunta Allah da kuma jingina jayanci ga Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh